barka mu da arzikin saduwa a wannan masallaci masallacin jami'ar yanki biyu a ke bauchi a wannan yini mai albarka na juma'a uku ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida da arba'in da bakwai an hijirar ma'aikin allah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miliyaniya a cikin darussanmu na karatun alkur'ani hidima da tafsirinsa wanda muke cikin surutun isa'a yau za mu tashi da yardar Allah da aya ta arba'in da biyar wa ida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 جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون في الآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آثارهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده wallau ala adbarihim nufura Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza qara'ta alquran yayin da ka karanta na ja'alna bainaka wa bainal ladina la da bin akhirah sai mu sanya tsakaninka da waɗanda ba ta yin imani da ranar lahira shijaban mastura sai mu sanya wani shamaki abin sutucewa waja'alna ala qulubihim nan, kuma sai mu sanya marufai akan zukatansu an yafqahuhu ta yadda ba za su iya fahimtar alkur'ani ba wa fi adanihim wakara kuma sai mu sanya wani nauyi da zai toshe kunnuwarsu ta yadda ba za su ji ba وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده kuma duk lokacin da ka ambaci ubangijinka shi kadai a cikin alkur'ani wallau ala a dabari su sai ka suna juyawa da gudu suna juyawa da baya a guje domin su yi nesa da alkur'ani Allah maɗaukakin sarki yana ƙara yin bayani ne akan halin kafirai dangane da alkur'ani ayoyin da muka karanta jiya ayoyi da suke nuna tsarkakar Allah maɗaukakin sarki da barin abin da mutane suke yin shirka da su shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce قل لو كان معه آلهة كما idan إذا da إلى ذي العرش سبيلا إذا أجاء wani ubangijin abin bauta ba Allah ba. ai da su ma sun nemi isa zuwa wurin ubangiji mai alharshi Allah ce subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkaka daga wannan shi ne Allah ya ci gaba da tsora bayani kan cewa su kafirai da ka suna ɗaukan waɗansu a matsayin ababen bauta kai kana jin mamaki akan yanzu mutum ya kasa gane ubangiji ɗaya ya raba hankalinsa a kan. wato iyayen giji sama da ɗaya su sai Allah ke gaya maka dalilin da ya sa ba sa samun damar su ci gajiyar amfanin alkur'ani Allah ne ya toshe bukatansu don haka ba za su amfana da shi ba idan Allah bai ga damar ka shiryu ba ba za ka taɓa shirya ba inda duk duniyar nan za su gane abu fari kai a baki za saboda ba wanda Allah ba wanda ke iya samun zuciyarsa ta haskaku da hasken shiriya na alkur'ani ko wanda Allah ya zaba ya da dama idan Allah bai baka shiriyar sa ba za ka samu ba idan kuma Allah bai nufe ka da samun fahimta ba ba za ka fahimta ba shi ne ma'anar ayoyin yanzu wannan zai nuna maka yadda za ka gode wa Allah da Allah ya sa ana karanta Qur'ani ma har kana fahimta ana karanta Alƙur'ani ma har kake imani su sauran waɗancan ba wai ba sa da kunnuwa ba suna da shi amma Allah ya toshe yadda ba za su ji ayoyi irin yadda kai kake ji ba ba ba sa da zuciya a cikin gajiyar su ba suna da shi amma Allah bai ba su damar da za su fahimta irin yadda kai kake fahimta ba kai kake rike abin da ka fahimta don ka ci sa su kuma zarfin fi ku ya nihi ya amahu kamar su a cikin kwadauniyarsu su je su ta imaucewa haka Allah ya ga dama da su saboda su suka siyo da kudin su sai Allah ya ba su abin da suka tsaya. kai kuma ka nemi imani sai Allah ya baka shine Allah yake cewa duk lokacin da ka zo kana karanta alqur'ani ba san ya sha maki muke yi tsakanin ka da waɗanda ba sa da imani sai ka ga ba za su taɓa fahimtar alqur'ani shine wa ila qara'ta alqur'ana yayin da duk kake karanta alqur'ani ka karanta alqur'ani ja'alna bainaka tsakanin kai wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah da waɗanda ba su yi imani da lahira din nan ba sai mu sanya hijaba sai mu sanya wani hijabi wani shamaki wani gibi wata kariya mastura abin suturcewa wanda zai rufe tsakanin da su sai zama shiriyar da take tare da kai tana ta tsaya a kanka kadai amfanin alkur'ani ya tsaya a kanka kadai ba zai fita zuwa gare shi ba saboda bai cancanci ya samu shirya alkur'ani ba sai Allah ya toshe zuciyarsa sai ba zai amfana ba ta fata an fahimta wa ja'alna ala qulubihim akinna sannan sai mu sanya marufai al-akinna da ne na al-aknan al-aknan shine marufi to sai Allah ya sanya marufai ya sanya shingaye ya sanya kofofi kuma kofofi sai a kukkulle su ala qulubihim ala zuciyar sai a rufe ƙofofin, sai a toshe zukatan shine wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa ay Allah fahu da yadda ba za su taɓa fahimtar Qur'ani wa idza zakarta rabbaka fil Qur'ani wahda kai kana cewa ubangiji daya ubangiji daya a cikin alqur'ani to su kuma duk lokacin da kai haka wallau ala adbarihim sai su juya da bayan su dukura suna gujewa suna nesa da wannan matsalar ba su yadda ba a ce Allah ta ce duk wanda ya nisa a cikin shirka duk ayar da ka ja masa Allah ba zai taɓa yarda wannan ayar da ka shi daga shirkar ba kuma aya ka ja Qur'ani ka ja jiya da kuka yi magana akan ayoyin da suke magana akan shirka ba mun jaddada cewa galibi ahlus sunna ne masu damuwa akan a tsaya a yi fashin baki a wannan ayar duk abin da Allah baya ya wa a tsaya a mai da hankali a kai ana iya wasa a inda Allah yake ke ya wa amma ba a wasa a kan inda Allah baya ya wa. ana iya wasa a kan haƙƙin waɗansu amma ba a wasa a kan haƙƙin Allah to ahlus sunna ne kaɗai masu wannan abuwar wani shi ba ruwansa in kana fara kawo in wannan ba la ala in sai ne juya ba zai taba sauraron ka ba kuma duk ayar da ka ja ba zai taba tashi da canza ba tsayarsa ba yana nan akan kafircinsa da shirkarsa da kuma abin da ya gamsu cewa shi ne daidai kuma shi ne ma'anar wannan ayar wannan ayar malamai sun yi mata fassara guda biyu fassara ta farko ita ce wannan fassarar da muka yi cewa ma'anarsa hijabi Allah yake sawa hijabu ma'anawi wato shamaki wanda ba ganin sa ake yi ba yanzu ka ga kafiri idan ana masa wa'azi ki karba ai baka ga abin da ya hana shi karban ba ina fata an gane hijabi ne aka sa aka sa wani labule sai zama shi baya taba ganin gaskiya aka sanya wani shamaki aka sanya wata yana a gidansa aka doke kunnensa aka kuma toshe zuciyarsa sai zama duk abin da kowa zai iya ganewa shi da zai gane ba saboda Allah baya so ya amfana da shi ma'ana ta biyu ita ce Allah ya sanya shamaki na zaɓi shi ne fassarar da waɗansu malaman tafsiri ibn jarir ne tsabari wannan ya ɗauka al al qurtubi wannan ya ɗauka muhammadul amin al amin duk sun ambaci wannan cewa tasirin alƙur'ani ya kai ta yadda idan kana karanta ayar alƙur'ani akan wani wanda bai yi imani da Allah ba ko kuma wani wanda zai iya cutar da kai to alƙur'ani kariya ne gare ka ta yadda Allah sai ya kawo wani shamaki da zai tare shi ba zai ganka ba ga ka a zahiri kowa ne ya gare ka amma shi sai Allah ya koye ka sai ba zai ganka ba saboda karfin alkur'ani wannan ayar sai zama abin da kake nufi ne. idan kana cikin wani tsanani kana cikin wata damuwa wadda ba wanda zai iya cire ka a cikin wannan damuwar sai Allah ga wani kuma ya kawo hari da nufin cutar da kai ya kashe ka ko ya ɗauki dukiyarka ko ya taɓa wani abu na mutuncinka ko na iyalanka to ka karanta wata aya ta alkur'ani da ta dace da irin wannan Allah zai toshe idonsa ba zai ganka ba ko ba zai ga kayanka ba ko ba zai ga iyalinka ba shine ma'anar wannan aya wa idza qara'ta alqur'ana idan ka karanta alqur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sai mu sanya wani shamaki ya zama hijabi tsakaninka da wancan abokin gaban da shi bai yi imani ba al kurkubi da ya karfafa wannan tafsirin sai ce abubuwan mamaki da yawa sun faru da suke nuna tabbatuwar tasirin alkur'ani da ayoyinsa akan mutane tsakanin wanda ya imani da ya ƙini da ƙur'ani da wanda ya yi imani da shi ba akan yadda Allah yake iya kare ta sanadiyar ayar alƙur'ani ko ayoyin alƙur'ani idan ta karanta sai zama mutum ba zai samu damar gani ta ba. Ba da misali, da hadisin da abu ya'la al-musulmi ya rawaito sannan kuma ibnu shibban ai abu hatim da ago ibnu shibban a cikin sahihin sa shi ma rawaito daga asma'u bintu abi bakar Allah ya kare yadda gare ta cewa lokacin da Allah ya saukar da tabbat ya da abi lahabin wa tab kasan Allah ya faɗi abu lahab kuma ya faɗi matarsa wa imra'atuhu hamalat al-hatab to matar sunanta ummu jamil sai ranta ya baci sai take cewa yanzu wannan mai waƙoƙin har ya fara sa ne a cikin waƙarsa sai ta ce sai na je na ɗauki kansa a kansa sai ta ɗauko wani ƙaton dutse sai ta yi wa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowa san ta mahaukaciya ce to da irin gargada gargada da ɗin nan ce da cewa mijinta wani kuma ita ƴar wani ce jibar wani za ka kowace irin bargada za ta iya kwabawa sai ta ɗauko dutse ƙaton sai ta yi wa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi kuma yana zaune tare da abubakar abubakar yake ya rasulullah wannan matar fakar fakar ka za ta zo sai ce inna halan tarani yake wallahi ba za ta gani ba sai manzon Allah ya fara karanta Qur'ani kawai sai aka ce wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta tana zuwa ga annabin ba sai ta tsaya a gaban sa sai ta dubi Abubakar ta ce ya Abubakar ina mutumin ka muhammadu a cikin tana cewa tana wannan waƙar da suke yi na zagin annabi sallallahu alaihi sallama muzammaman abaina wa amrahu asaina wa dinahu alaina a madadin ce muhammad suna ce muzammam abun zargi a madadin muhammad abun yabo abun kushewa abaina mun rabu da shi mun kidan wa amrahu asaina duk umarninsa mun ki ba za mu yi ba wa dinahu alaina addinin sa kuma mun yi nesa da shi ba za mu karba ba sai tana faɗan wannan sai eh, gane da annabi sallallahu alaihi wasallam take yace ya rasulullahi wannan matar fa kanka ta sai ce Allah zai tsare ni daga gare ta to ta rike dutse ta ce mishi ina yake ajira ta ne a waka yake bai faɗa shi a cikin waka ba ta gama masifar ta ta juya ta tafi sai abokan ya ce ya rasulullahi ba ta ganka ba ta ce ai Allah ya kawo mala'ika ya tsaya na da ita Shi ne ma'anar ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura Su sai mamul al ya ce, ai ayoyi da yawa na ƙur'ani suna gaskata wannan Na kawo misalin lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi hijira ya bar maka kafirai sun yi declaring ɗinsa wanted dead amma dead or alive ko a je a kashe shi don haka waɗanda suka taho a kan su zo su kawo hari su kashe shi kafin su iso shi kuma Allah ya gaya masa don haka sai ya ɗora a duk abu talib ya zauna a kan gadonsa shi kuma sai ya sulale sai fita daidai yana fita su kuma suna zuwa sai ga shi da su dab kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara karanta suratul yasin har ya iso wa ja'alna min bayni aydihim saddan ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا مكتيا والمرضي أجبنسوا ومن خلفهم سدا أباينسوا ما مكتا مرضي مكلي فأغشيناهم سين مكوتي إذا دونسوا فهم لا يبصرون وما كباتا جنة wannan ayar abin da ta ce kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta sai Allah ya rufe musu ido sai duk su gan shi ba suka wuce shi yana ganin su suka je suka gama abin da su yi suka ga cewa ba shi ne akan gado suka tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce abin da kuma ta gaban da suka wuce ba wanda ya gani saboda karfin tasirin wannan aya shi al-Imam al-Qurtubi sai ya ce wannan abun duk wanda ya jarraba zai tabbatar da gaskiya ne matukar ya gaskata kuma ya yi ne kuma sai ya ga abin mamaki a kan mu'jizar alkur'ani wajen kare mutum a gaban abokin gaba yake cewa shi da kansa a garin su. ya ce wata rana ana yaki an kawo musu hari aka ci gari don haka ya samu yana kokarin gudu don ya ɓuya sai ga shi a filin Allah ta'ala ba jini amma ga waɗansu sojoji guda biyu suna gudu suna nema ko a wani wanda ya rage a karata shi ya ce sai ga sunan sun nufa toni ya ce kuma ni na tabbatar da cewa suna nufi da takobi a zare ɗan ta'adda suna zuwa ko za su fille kan mutum ya ce ina ganin su ya ce kawai sai na fara karanta wannan ayar wa idza qara'ta al na ja'alna bainaka وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسدورا yace ina karanta wannan aya yace wallahi haka suka zo kafin ayan su kamar har dokin ya shafe ni amma wallahi ba su gani ba yace suna ta dubawa kuma gane a wurin ba har yana tsayin yana cewa ina yake shaytani ya bata ya kai layan bata sai ba layan bata haka suka juya abin su ni kuma ina karanta aya ta alkur'ani kuma Allah ya san sha shamaki ba su gani ba shi yasa Muhammadu Muhammadu Abid Shafi'i ya kawo wannan shahidin da Qurtubi ya faɗa a karan kansa har ya daga gaskata cewa wannan daga ki ne akan alkur'ani sannan Muhammad Qurtubi yake cewa ayoyi guda uku a cikin alkur'ani suna da karfin tasiri wajen kare ka kar a kanka idan akwai abokan gaba da suke neman su far maka waɗannan ayoyi guda uku su ne wannan ayar da muka karanta tare da mai kama da ita a cikin suratul kahf inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqara a can wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu ila abada anan kuma وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا آية تبيو إكتشي آية تتكي في سورة النحل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون آية تقوكو إتتي تشكي سورة الجازية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكروا waɗannan ayoyi guda uku suka ce suna da ƙarfin tasiri a lokacin da kake neman kariya a wurin Allah akan kada abokin gaba ya danka idan baka rike su gaba ɗaya ba kwaya ɗaya ma ta wadatar da kai wannan ta cikin wannan sura da yanzu muka karanta in ba ka iya rike ta ba ka rike ta cikin suratu yasin wa ja'alna min bayni aydihim saddan min khalfihim saddan fa amshaynahum fa hum la shiru. na rantse da wanda raina yake hannunsa Allah zai kare ka ba za a yi abin da na sha gaya muku shi ne zan sake maimaita muku abin da ke sa irin wannan ya yi aiki a biyu ne na farko ya zama kana da yaƙini ba shakka kar ka faɗa kana taraddudi kan in kana taraddudi ba a karanta Qur'ani cikin shakka ya biyu ya zama kasa da matsala kai da zai iya sa ko kai ba za a karba ba akwai da Allah baya sauraron su akwai da in sun yi magana Allah baya sauraron su saboda suna da wata matsala da basu warware ba tsakaninsu da Allah to in dai ba wannan bane wallahi sai Allah ya yi maka wannan yana kaɗan daga cikin abin da mutane za su ta baka labari na abin mamaki akan Alƙur'ani. ya kuma sha baku labari irin wannan Alƙur'ani da kuma amfaninsa gare mu ya wuce iya yadda mu muka ɗauka ko muke amfana da Alƙur'ani da shi shi sa alkur'ani yana da amfani ta wajen ka karanta ka samu lada yana da amfani wajen ka karanta ka yi ta ka samu ƙarin tsoron Allah da ƙarin imani yana da amfani wajen ka karanta ka fahimci me yake cewa don ka yi aiki da shi yana da amfani wajen zama wa'azi a gare ka don ka gyaru sannan gashi kuma yana da amfani wajen magani gare ka ka karanta a tofa a cikin ruwa ko ka karanta ka yi addu'a ka samu waraka sannan kuma yana da amfani wajen ya zo maka kariya daga sharri a inda baka da wani da iya kare ka inda karfin bindiga ba zai iya kare ka ba inda karfin gwamnati ba za ta iya kare ka ba sai ka yi amfani da karfin Allah na alkur'ani wallahi Allah zai kare ka Allah ya kara kare mu wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura akan irin wannan ne yasa na ba ku labari akan yadda ibnu kathir ya faɗa a cikin tafsirinsa labarin mutumin da ya karanta ayar amman yujibul mutarra ila da'a kuma Allah ya kare shi wanda ya zo akan zai ka masa hari ya kashe shi shi din kuma sai zama shi ne ya mutu mutum ne ya fito yana tafiya a cikin daji sai ɗan fashi dan ta'adda sai tsare shi sai ce da shi ai wanda ya zo nan shi da ya kawo kansa ne sai ce to ai ga na ga kuma kaya na ka ɗauka mana ya ce a'a ai ba wanda yake wuce nan dole ka mutu kuma ɗauki kaya ce ne akwai abin da kake so da ka faɗa a yi maka kafin ka mutu amma mutuwa ka dole ka mutu don ba a wuce nan sai ce to ka bani dama in yi na fila raka a biyu sai ce yi sallar ka zama ka kashe ta sai kuma gefe yana jira saboda ba a gudu sai tashi yana sallah tsananin tsoro da firgici ya sa ya kasa karanta komi da ya kabbara ko ka gama da ya sallama a kashe ta zai karanta za ka yi fa ya yi haka kawai sai kasa karanta komi kuma ba sai a ma ya manta kawai sai ji iya abin da ya zo a bakinsa shine wannan aya amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تفكرون tambaye su wane ne ke tserar da wanda ke cikin matsi da tsanani da takuri kuma ya shiga cikin halin kakani kayi wa yake iya amsa masa addu'arsa kuma ya fitar da shi a cikin tsananin kuma ya cire masa damuwa da bakin cikinsa kuma har ya iya sa ya zama cikin mamaya a bayan ƙasa akwai wani allah banda allah dalilan ba ta zakaru kaɗan ne kuke karɓar wa'azi sai na cikin karanta wannan aya kawai shi sai ga wani akan doki ya zo a su kwale ka da from nowhere da takobinsa a zare yana zuwa kawai ba abin da ya kawai sai kan wannan mutum shi wancan mutum shi kuma wanda yana tsaye kawai sai ka kan wancan ya ba ya tsaka shi kuma wanda sai ce kai kuma kwane ne bawon Allah sai ce dan aiken Allah ne sakamakon ayar da ta karanta na gama aiki na sai an ji mai biya ya tafi kuma da haka irin wannan abu hamakin ba zai bushe da yana ci gaba da faruwa gwargwadon ƙarfin imanin kada alƙur'ani gwargwadon ƙarfin zuciyar da gwargwadon abin mamakin da Allah zai rasa daga lokacin da na ba da labari kan wannan aya da tasirin ta a kaina ni ban san adadin mutane da suka kira ni suke gaya mun abin mamaki da wannan aya ko musu ba wallahi wani ma ni kaina ma idan na ji sai in ce ikon Allah ashe ni ma ban san komai ba kan wannan aya ashe ni ba ban fahimci komai ba tukunna sai yanzu ne nake ci abin mamaki na tasirin wannan ayar a wurin mutane abin da zan ga muku na ƙarshe a kan wannan shi ne abin da kwana-kwanan nan da kuka ga Najeriya wani yaro bawan Allah mai yawan sauraron karatu da kuma yaka karatu mu yana ta neman a ce ya samu ya sai zai same ni yana zuwa sai faɗi ya sujada a ƙasa ya rike ne yayi ta kuka yayi ta kuka bayan ya sujudu shukur ya ce shi kuma abin da yake nema shi ne a rayuwarsa Allah ya ya haɗu da ni sakamakon karatu tuka na Allah ya canza masa rayuwa kwata-kwata yanzu ya zama mutumin kirki ya zama mai sauraron karatu mai son addini mai son aikin alkhairi ya ce abin da ya faru da shi shine tasirin ayar an manyan zuba mutsarra ina da har ya ce me ya faru da kai yana tare da wancan sai ya fara ba da labari wace wanda ya karasa da ya faru ya ce mun ya tafi a arabia da yin aiki sai gidansa sai ya buga masa waya sai ce mishi ko ka ban riyal ɗari shida ko ka bar ƙasar shi kuma bai da su bai da kuma halin su da ai ban da ke ce to ai ko ka kawo mu riyal ɗari shida ko ka fita ƙasar to kuma ya tabbatar da cewa zai iya in ya rubuta saboda a kansa za a fitar da shi shi kuma ya zo kenan neman sana kuma ɗan watanni ya bai fara samun wani kuɗi da zai iya bashi ba sai tambayi abokansa ko akwai wanda yake da kuɗi ya taimaka mu suka ce ba su da kuɗi ya kira wan da suke tare da shi a lokacin shi ma bai da shi ya ce sai ya tuno da wannan karatu Ya ce sai ya tashi sai ya je a Allah sai ya rufe kofa ya bar abokansa a falo sai ya je cikin ɗaki a cikin duhu Ya ce kawai sai ya fara nafila yana yin sujada sun fara karanta aya kawai shi tun da abu ya shiga matsi ba yadda ya iya sai Allah a ce mun wallahi ma kar ka ɗauka tatsuniya nake ba. ina cikin sujada sai rajibu biya faɗi a kai da ya ce sai na tashi ban tsari sun zallar ba na ɗauka ya ce sai na gan riyar ɗari takwas riyar ɗari biyar Dariyar riyal ɗari biyu da riyal ɗari ce sai na ɗauka na fita wannan ban san da yake faruwa ba kawai sai na fita sai na kira yayana sai na ce kaga abun mamaki na je ina sallah ina karanta aya sai ga kuɗi yace sai yace in ga kuɗin ya ɗauka shi ya daɗe a saudi arabia yace to ai wannan kuɗin ni ban ma san ban ma san wannan kuɗin ba cikin da kuɗaɗe ne irin wanda aka canza saboda saudi arabia suna yawan canza kuɗi amma ko an canza to tsohon yana aiki to a saudiya da ba a kamfanin din aiki da shi za ka sai suka ɗauka suka kai shago ko za a karɓa suna karɓa suna karɓa sai karɓa a wannan aiki sai suka tattara ya ce suka canza kuɗin suka ga kuɗi zai karɓo ya kira wancan mutum mutum ya ce masa ka bari kawai na riga na samu kuɗi ce sai ya kashe kuɗinsa ce to ai kai ne waliyi in dai haka ne saboda ko ni ban taba karanta ayan akan neman kuɗi ba ban ɗauka akan kuɗi ma tana aiki ba to kun ji yanzu masu neman kuɗi wannan shi na baku misali guda ɗaya ne na rantse da Allah ban san adadin abin mamaki da mutane suka rika gaya mu akan kansu ba wanda zan iya tunawa cikin wanda ya yi ban mamaki shi ne wanda kidnappers suka tsare su akan hanya da shi yana zaune akan hibbi a gaba a gaban mota fasinjoji dukkan su aka sakwa to shi yana zaune da ta karanta wannan aya aka gama operation aka kwakwashi mutane shi ba wanda ya gani shi ma haka kira ne ga mu wanda duka kaɗan ne daga cikin abin mamaki akan ayoyin alƙur'ani kuma wallahi in dai ka yarda da alƙur'ani ko baka haddace waɗanda ba duk ayar da ka karanta za ta baka ina fata ku fahimta kar ka dauka wai dole sai a ka kaza ai ban haddace ba kawai wa taratar qara'atal qur'an haka Allah ya ce ko ina ka karanta alqur'ani ko alhamdulillahi rabbil alamin kai sai yakinin cikin zuciyarka shine yake alaka da ubangiji ba wai kalmomin kadai ba kuna fahimta kana yi kana isar da sako kamar ga ta gaban ubangiji kana gaya masa to kuma wallahi Allah bai taɓa yin abun kunya ba kuma ba zai yi a ba Allah bai taɓa gaza ba kuma ba zai gaza a kanka ba saboda ka shi Allah madaukakin sarki yana yana jira ka kira kuma Allah zai amsa idza qara'ta na ja'alna na wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa Allah ala qulubihim da an yafqahuhu kuma muka sanya a tsakaninka a muka sanya ga waɗannan kafirai ɗin, muka doke su kasansu muka sanya waɗansu marufai suka rubuta zukatan shi yasa ba sa fahimtar Qur'ani wannan yana nuna mana yadda alqur'ani yake amfani wa wasu yake kuma zama bata ga wasu yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqun yadda qur'ani yake ta faɗan tasirin sa da amfanin sa gare kan nan waɗansu kuma Allah ya sanya shamaki qur'ani ba zai taɓa musu amfani ba wadanda in ya shiga damuwa shi ba zai taɓa ta alqur'ani ya masa ba sai dai ya je wajen boka yanzu wannan alhar ko Allah ya zaka nawa zaka biya kana bukatar ka kira sunan wani Allah kadai ka karanta ayar da ya gawo maka komi amma wani saboda Allah ya ya shamaki wallahi sai ya je boka ya ci kudin sa kuma sai an yaudare shi akan yana ne abin da bai kai waɗannan ma matsala ba amma shi yana zuwa can ya je ya bata saboda Allah bai ga damar ya amfana da Qur'ani shi da waja'alna ala qulubihim akinnatan an sai sai mu maro kai su toshe su kasan yadda ba za su fahimta ba wa da adanihim waqara kuma mu toshe kunnuwan mu sanya musu shi ne a saman ya zama akwai kurunci a cikin kunnen akwai wani nauyi da zai tare kunnen sai ba za su iya ji ba wa idan zakarta rabbaka fil qur'ani wahda duk lokacin da kake kiran ubangiji shi kadai a cikin qur'ani kace ta muhimmi? sai ka su kuma ransu ya baci shi ne daidai da wa idan tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru munkar kana gani su zaka ga suna ki suna kyama wa idza dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil kuma ana kiran Allah shi kadai saka da su kasansu suna kyamatar irin wannan magana wa idza dhukira alladina min dunihi idza hum yastabshirun idan maganar boka ta kawo ko maganar waɗansu wanda ba Allah shi kaɗai ba ko maganar waɗansu da aka ɗauka aka ba su matsayin ubangiji su kuma a kowa sai ka ga su kuma a lokacin da suke jin daɗi saboda Allah ya toshe zukatansu wanda Allah bai buɗe zuciyarsa ba ba zai amfana da tauhidi ba wallau ada adbarihim nuhura ta ce gudu ya juya da baya ba zai taɓa sauraron maganar ayar da Qur'ani da take nuna ta Allah ba a cikin bauta da kuma wajen mika bukata. Allah. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى نعم وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نعم كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون نعم أئنا لمبعوثون خلقا جديدا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليه وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ولا يستطيعون سبيلا أعلم أنه نحن أعلم بما يستمعون به mu ne mafiya sani ga abin da suke sauraro kiriyar sani muna ilaika yayin da suke sauraron wa ihun najuwa da yayin da suke ganawa da junansu kil yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rasulan masura yayin da azzalumai kafiran nan suke cewa ba abin da kuke bi sai dai mutum sihirtacce kun zo kai fa kula kan amsal Allah ce dubi yadda suke buga misali da kai yadda suke buga maka misalai da waɗansu sunaye da baka cancanta ba su cancanta da kai ba dallu sai suka bata ala fadallu mala wala yahtaduna sabila wala yastati'una sabila sai ya zama ba sa iya hawa kan hanya ta shirya Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan mutane da aka toshe zukatansu ba sa fahimtar Qur'ani ko da ana karantawa suna sauraro na hannu alam kuma yin sun bayyana da mu mun san me suke sauraro sauraro ne suke ba irin sauraro fahimta ba ai akwai wanda zai saurara yana ji da niyyar ya ji menene a ciki mai kyau ya karba akwai kuma mai saurara yana ji sosai amma yana ji ta ina zai kama ka shi da ta ina zai samu makaɗa a cikin abin da sai saurara a nufi amma yana bukatar ya fita ina ne inda zai kama ya zage ka yanzu wannan kana taba tsammani zai shiryu to shine nahnu a'lamu bima yasma'una bihi Allah ya ce mu muka fita ne a lokacin da suke sauraro wannan yana nuna ana karanta alqur'ani suna iya sauraro wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na in ana karanta musu ba za su ce mun ji amma ƙarshen sa sami'na wa asaina mun ji kuma mun ki na ce ka ce sai mun ji ne to karanta kayan sa in ya gama karantawa sai sai wa asaina mun ki ba za mu karba ba wannan sauraron sauraron mai amfani ne shine nahnu ma bima yastabiquna mu da irin sauraron da suke yi sai ruwayoyi da suka nuna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta alqur'ani a Makka waɗansu daga cikin manya-manyan mushrikan nan da suka yi imani sukan tashi sai su ce bari su je saurari qur'ani don su samu ta inda za su kama shi in zo zo saboda in yana wa'azi ba za su zo wurin wa'azin ba kar a gansu a ce ka ga manya kuma yau sun zo sai su barci in yana gida yana sallah sai su je ta bayan gida sai suna sauraron sa don su ya ce kaza ya ce kaza sai su shi a ce ma ka ce kaza a ji ƙarya kuna fahimta yanzu irin wannan mai sauraron sun taɓa shiriwa da wannan aya to shine irin su su Abu Jahal da sauran abokansa sai su tashi cikin dare kamar sun haɗa baki amma ba tare da sun shirya ba sai wanda ya je ta nan wanda ya je ta can sai kowa ya gama sauraro su zo dawa sai su a a hanyar ba ah, ya dai ya ne kai ma ka ji ne ni ma na ji ya dai saboda kar mutum ya yi abin kunya a ce shi fada ya ji ya karɓa ya ce ka ji mana amma ka a wannan a safirul awwali na ta taba na ji tasiriya wannan kuma ya ce sihirin mubin ka ji tsafi wannan kuma ya ce ƙaunu sha'in na ji waƙa wannan ya ce ƙaunu ka'in na ji maganar bokaye haka suke yi ata ba sau bi Allah ce kai ka ce ba fa wasiya suka yi wa juna cewa in kuma ku ce da saboda kowa nufinsa shine ya karyata don ka sauraron ba sauraro bane na amfani shine a a'lamu bima una bihi mu muka ɗan wani irin sauraro suke yi idh una ilayka yayin da suke sauraron ka Ayi in da sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani za su iya su ji shi akwai da ke cewa in ana karanta alqur'ani la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi kar ku saurara ku ta yin hayaniya ana karanta wa la'allakum tablihun akwai kuma da su ce to karanta ka gama wa idza tutla alaihim An ana karanta ne ya tsaya kalu kanta da ya sai ce guji launa sha launa sha ula kullu mithla hada mu ba za mu iya wannan aiki. iya abin da zaka karanta na, akwai wani banda wannan iti bi qur'anil gairi hada ka kawo wani banda banda wannan au majiru ko ka canza in ka ce ba za ka canza ba sai ce launa sha ulan bulla mithla hada wannan yanzu za mu iya ba kai a tatsuniya ba tatsuniya bane na ji ce Musa ka ce Isa ka ce annabi Hudu ka zo na tatsuniya ce ai ul awwalina kike ta ba hajjata ake ta rubuta masa ana masa shifta wani yau tumla alaihi bukuratan wa asila ana karanta masa shi da safe da marace sai zai na mana burga da shi wannan shi ne abin da suke amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tun a baya Allah yake ja'alna ala qulubihim akinna mun riga mun ta burbiya toshe zuciya kuma ka ba ta yin imani ba saboda Allah ba zai bar su su kana dafin imani ba saboda tun da su riga sun kafirci sai Allah ya ce to ku tantana sakamakon kafircin ku wannan shine ma'anar wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra tun da a farko aka yi kuka yi wannan shegantaka kuka yi wannan ta'addanci kuka yi wannan hawan kawara wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuka ce makarici kuka ce boka kuka ce mahaukaci Allah ya toshe ce to ba za ku taba amfana da Qur'ani haka Allah yake yi ma wanda bai ga dama ya karbi sako wani kuma wanda Allah ya ga dama sai ba zai toshe zuciyar ba sai can ƙarshe da ya yi imanin sai ka ga Allah ya bashi wannan mitin da aka yi ta yi din da waɗannan manzanni har da su Abu Sufyan aka rika yi amma daga baya sai Allah ya shirye da shi Abu Jahal fa shi haka ya mutu a banza bai samu ba saboda Allah ya riga ya toshe zuciyar to shine ma'ana nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum wa in yastami'una Ilaika lokacin da suke sauraron ka wanda yana nuna mana wato zurfin ilimin Allah madaukakin sarki da ba ka iya kwatanta shi da wani cikin halittunsa yanzu ana karanta Qur'ani wannan yana ji wannan yana ji amma wannan daga baya zai yi imani da shi wancan ɗayan kuma daga ba zai kima da shi ba Allah biyu yana ganewa a lokacin na hannu a'lamu mun san lokacin da suke sauraron nan wane ne wanda sauraron ya rasa cikin zuciyarsa wane ne wanda ya tsaya a kunnensa yana jira ya samu inda zai kama shi ne bayan ya gama karantawa wannan duk Allah ya sani wannan ba ilimin Allah ba wani irin ilimi ne zai iya gano ana sauraron iri biyu amma Allah ya san cikin zuciyar wanne ne ke ratsawa wanne ne baya ratsawa wa idhum najwa kuma Allah ya san in ana nufin ma me ake faɗa mitin din ba a boye suke yi sawa'un minkum man a al-qawla wa man jahara bi ko kai a bayyane ko kai a boye Allah ya sani haka kuma idan ana yin taro Allah ya san menene ake faɗa a cikin taron ma ya kudu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum saboda Allah yana sani komi Allah ce alam tara anna ya alamu ma fi ba wa ma fil ard kai baka ga yadda Allah yake sanin abin da ke cikin sama da ƙasa ba Ba ya yakunu min najwa talata, duk taron da za a yi mutum uku to Allah ne ya fito su wala khamsatin illa huwa sadiqu ko biyar Allah ne na shida su wala adana min dalika ko kasa a ce mutum biyu ne to Allah ne na uku wala aksara ko sama da shida illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah yana tare da su a duk inda suke saboda inna ma bi kulli shay'in alim Allah yana tare da komai to aka sanin sa yana tare da ku a duk inda kuke to wannan shine wa izhum najwa a lokacin da suke ganawa da juna Allah madaukin sarki yana tare da su ya san me suke faɗa in yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura yayin da kafirai ke cewa azzalimuna anan ana nufi alkafiru kuma Allah ce wal kafirun hum zalimun kuma Allah ce ya bunayya la tushriku billahi inna shirka la zulmun azim don haka idan ya kunu zalimuna yayin da kafare suke cewa in tattabi'una illa rajulan masura ba abin da kuke bi sai mutum wanda aka sihirce shi shi ne Allah ce zama rabu na kalamta amsal yi ta'ammal wa tafakkar ka yi tunani da Allah ka dubi irin misalan da suke bugawa a kanka wai kai ne mahaukaci wai kai ne sihirtacce kalmomin da suke faɗa maka sha'ir da kashi da kashi da majnun da maganganu ka ce asafirul awwali Allah ce duk muna sane da irin waɗannan maganganu ka ji fa irin abin da ake faɗa maka akwai wanda ya fi hankali sama da kai akwai wanda ya fi nesa da sihiri sama da kai akwai wanda ya fi nesa da bokanci sama da kai amma sai a yafa maka magana wata iri ce saboda a bakanta maka rai Shi ne unzur kai fa darabu lakal amsal unzur kai fa darabu lakal ashba ji wani misali ko kai ne kaza kai ne kaza ballu wannan abin ya sa su kata fi yastafihuna sabila don haka ba za su taba samun hanyar shari'a ba kuma Allah ya riga ya toshe zukatan su haka ci waɗannan ayoyi akwai duk da mai muhimmanci guda biyu a nan na farko me yasa Allah ya toshe zukatan su ta yadda ba za su sake fahimta ba me yasa Allah ba zai buɗe ba saboda su shirya sun da Allah wallahu yad'u ila daris salam to saboda sun yi abin da ya yi munin da sakamakon da ya dace da su shi ne abin da ba ta so Allah ya hana musu shi shi ya ta Allah ce ina alaina lalguna sai ka ce ba ka so ba ka so ba na so sai Allah ce to ba ka so na hana ka kuma har abada ba zan baka ba yanzu Allah ya yi zalunci wannan shi ne ma'anar abin da muka faɗa na wani ƙwallibu afidatahu mun juya zuciya mu absarahu mun juya su kama lam yakunu bihi awwala marra tun a farko ne da suka ce ba za su yi ba sai ni kuma na ce to kuma ba za ku yi ba ina fata an fahimci wannan akwai wanda Allah ke masa irin wannan mu'amala mafi munin jarabawa da Allah zai wa bawa shine ka ce ba ka son kayan ba sai ce tun da baka so ni kuma na haramta maka har abada irin waɗannan su ne waɗanda suke mutuwa a kafirai su ne waɗanda tawakun alaihi fa an zarta kun am lam tunzirhum la yunzirun ko ka musu wa'azi ko ka musu wa'azi ba su taɓa imani ba irin su ne mutanen zamanin annabi Nuhu da yayi ta wa'azi yayi da safe yayi da yamma yayi a fili yayi a koye yayi a mutane ɗaiɗaiku yayi a cikin taron. amma alam yazidukum du'a'i illa sirara ba bin da wa'azin sa ya kara musu sai dai su ta gudu kuma in ya musu wa'azi ja'alu asabi'ahum a adanihim sai su sa hannayensu a cikin kunnuwansu wasu harshen ya su ɗauki tafin su su lullube don su daina ganin sa haba wanda wani irin biyayya ne tun da suka yi haka sai Allah ce to har abada ba za ku samu ba shi yasa yi shekara hamsin yana yi kuma ba su karba ba ashe don yanzu wani kaga ya shekara hamsin yana kafirci akwai wanda a dora a kan hamsin ɗinsa shekara ɗari tara ana masa ko da yi imanin ba saboda Allah ya riga ya toshe zuciya wannan shi ne ma'anar falamma za mu a zagar lawun ƙuruba tun da suka karkace sai Allah ya karkatar da zuciya sai ta biyin da suke wannan shi ne ma'anar fi ƙulubihim maradun fa zadahum Allahu marza dama zuciyar akwai cuta to tun da suka ki karɓa sai Allah ya ƙara cutar sai da ba za su taɓa wankewa wannan shi ne ma'anar wa amman ladina fi qulubihim marad fa zadatkum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum saboda kazanta ce a zuciyarsu sai Allah ya daɗa ƙara kazanta don haka ba za su taɓa yin imani ba yanzu kun fahimci cewa wannan adalci ne na Allah ko babu wanda Allah yake batar da shi haka kawai sai mutum Allah ya bashi shiriya idan ya fasa ya ki to in Allah ya ga dama sai ce bari in sake baka dama wanda Allah bai ga dama ba kuma don falalarsa ce dama ya ce zai sake baka dama sai a sake yi wata rana sai ka karɓa don Allah ya ga dama sai ya saka cikin waɗanda ya fushi da su sai ce to na fasa ba zan baka ba amma ba wanda Allah bai buɗe masa don ya karɓa ba kina fahimta za ka dukkan su Allah yakan buɗe musu idan suka ki karɓa ne da ya buɗe to sai toshe sai ce to kuma ba zan sake baka ba wannan shine adalcin Allah Allah ubangiji ka sabo a cikin falalarka fa'ida ta gaba ita ce raddin da Muhammadun Aminu ya yi a kan waɗanda ake ce musu alƙadariya karkashin wannan aya alƙadariya ne waɗanda ba su gama yarda da ƙaddarar Allah ta khairuhu wa sharruhu duka Allah ne ke yi ba su sun yarda idan alheri ya faru Allah ne ya yi amma idan sharri ya faru to ba Allah ba ne ko kuma Allah madaukakin sarki ba da son sa ba aka aka yi sharri ce duk wanda ya kafurta shi ya kafurta shi kaɗansa Allah maɗaukacin sarki ba shi ya fasar da shi ba wanda ya shiryu Allah ya shirya da shi amma wanda ya kafurta, ko wanda ya fasa shi ko ba Allah bai fasar da shi wannan kuskure ne shi yasa Allah ya ce man yudlilillahu Hala hajiyar duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda zai shirye da shi wake batarwa kenan Allah ne wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu duk yanda ka kira su ba su tafa ba saboda Allah ya ya hana su a shi sai Allah ya batar da mutum kafin yake bata wannan maganar da suka yin wai suna da masu tsarkake Allah ne kar a tsora wa Allah laifin da wani yayi su kuma a ta suna kankantar da ubangiji ne suka faɗi haka idan ka ce duk wanda ya bata ba Allah ne ya fitar da shi ba saboda karka tsora wa Allah laifin bata to ai kuma kana tsora wa Allah gazawa da kasawa ga wasu sun bata amma ba ruwansa da batar ba ya son batar amma aka yana ji yana gani suka bata ashe an fi karfin sa kenan aqidar ahlus sunna ita ce sun bata saboda sun zaɓi hanyar bata sai Allah ya batar da su tun da su ala. don haka wa ya batar da su Allah ne me yasa suka bata saboda suna son bata ke nan shi ne ma'anar liman sha'a minkum hayyar sabbi wanda yake so sai shirya amma wa ma ta sha'una illa an yasha Allah duk wanda kaga ya shirya ya shiryu Allah ne ya shirya da shi kai ma Allah ne ga dama shirin da kai ba zaɓin ka bane kai karanka kai ka zaɓa kana so sai Allah ya yarda ya bada approval kafin ka shiri shi ya zaɓi yana so ya bata sai Allah ya bada approval sai ya bata wanne ne zaka ce laifin ubangiji a ciki ka fata an fahimta kai kana son shiriya sai Allah ya baka shi yana son bata sai Allah ya bashi Allah ya yi zalunci haka ake ba zalunci bane to wannan shi ne zai ka tabbatar wa da Allah ikonsa da cewa duk abin da yake faruwa da kashin control din ne wanda ya fata ma ya ga dama ya fata in ka ce mutum zai iya fata ko Allah bai ga dama ba ashe abubuwa suna faruwa a duniyar nan wanda Allah sai dai ya sa ido kadai to to Allah madaukakin sarki kuwa ya ce walau sha Allahu ma fa'alu duk abin da kaga suna yi inda Allah bai so ba da ba su isa su yi ba kuma shi yasa Allah ya ce walau shi na la'atai na kulla na hudaha da mun ga dama da kowa zai mu bashi mu bashi shiriya amma Allah riga ya alkawari cewa ba kowa zai bawa ba walau sha Allah la jama'ahu ala al-huda fala takunanna min al-mumtari da Allah ya zuwa ya tara mutane duka akan shiriya saboda ka wannan ya nuna cewa duk wanda ya shiryu Allah ne duk wanda ya fata ma Allah ne wa wannan ne ma'anar imani da kaddara khairihi wa sharrihi khairihi imanin ka sharrihi kafircin wanda ya kafirta da fatar wanda ya fata dukkan su ba sa iya faruwa sai da yadda Allah madaukakin sarki yake so Allah ka shirye da mu akan shiryar ka ka kuma raba mu da fata daga cikin hanyoyin shaitan da muka faɗa daidai Allah ya ba lada na kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته